قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين waɗanda aka yi wa biyayya masu girman kai ga gaskiya suka cewa mabiyansu waɗanda suka mayar da su raunana yanzu mu ne muka hana ku bin shiriyar da Muhammad ya zo muku da ita a'a kawai dokun kasance a azzalumai ne mabarnata masu barna.